to akwai matan da in tana da ciki ku saurara eh, ta fi so ta dinga jin kamshin bayan gida kai mata shi yasa nake jin wato shi yasa nake dauko maganan iyaye din nan wato ku dinga jin tausayin iyaye wallahi wata mata in ta samu ciki daga ita da man gyada ta yi baibai da man gyada kenan ba ita ba man gyada saboda me yasa ya'ya don a ku ta daina cin man gyada ta daina gaye ta rame daga nan bakinta ya zama dogo daga nan ta fara ramewa orti gogoje ta zama idonta ya faffada ciki ya girma babu shef babu kira babu sa fitet babu sa ainihin tomin bell babu sa ainihin velvet babu sa rubber jeans babu sa chinos babu sa ainihin wato kaya budiho babu sa kaya sleeping dress babu duka nan cikin nan ya zama da ita wani iri haba yaro a haife ka kuma ka fito da kato kai kare rena mamanka ko ki rena mamanki wannan kin kyauta da kanki kin ma kanki adalci dan Allah kin yi ma kanki adalci tsakaninki da Allah ba ki kyauta ba ta daina cin abinci a kanki kwanciya wannan daga cikin nan ya fara girma ita da kwanciyar da ta ga dama bata isa ba wata rana in ta kwanta ta gefen dama sai ta ji ana tattaka cikinta wata rana ta koma ta gefen hagu tana kwanciya kaga in tana juyawa tana haka ta mm, mm, ta tashi ma tana haka mm, yaya me kike ji cikin ne sai ce sannu sannu sai ta haka sai an haife ki kuma ki zo kina raina ta wannan duk wahalar da kuka bata baba mai shekara 60 ko ba haka bane baba ya kai zalaba ya araba Allah ya ce mun yi wasiya ga dan adam wato ga dan adam mun yi wasiya ga wasiyan din hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan uwa ta dauke ka rauni bisa rauni inji Allah fisaluhu thalathuna shahra ai ta dauke ka wato Salasu na shahara wato wata talatin in ji Allah hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين يا ما نظم أرمى <laughs>